dandalin sada zumunta na WhatsApp ya bayyana sababbin tsare-tsare ga masu amfani da shi miliyan 200 da ke kasar India. Biyo bayan yaduwar waɗansu bayanai da suka haifar da wata gagarumar zanga-zanga. Gwamnatin kasar India ta yi barazanar kai kamfanin na WhatsApp gaban kotu, inda take cewa hanyar da aka yi amfani da ita wajen yada waɗannan bayanai ba za ta kaucewa fuskantar hukunci ba. ma'aikatar yada labarai da sadarwar zamani ta ce idan suka ci gaba da kasancewa masu sauraro sun cancanta a hukunta su a matsayin masu tunzura jama'a daga bisani kuma a ɗauki matakin shari'a a kansu kafar sadarwar wacce mallakar kamfanin facebook ce ta ce za ta takaita damar aika saƙonni ga mutane da yawa a lokaci guda ga masu amfani da ita a ƙasar indiya inda ta ce mutum zai iya aika wa mutane biyar saƙo a lokaci ɗaya ne kacal Kamfanin ya kuma kara da cewa zai cire damar aika wa mutane saƙo kai tsaye daga cikin shafin kuma an yi hakan ne domin a hana aika saƙonni barkatai da suka haifar da zanga-zanga a baya. Kasar India ta kasance wacce ta fi kowace yawan jama'a masu amfani da dandalin na WhatsApp.